me ya sunanka kai halifa kai fa mi kai shi kai ya kuke da shi ya aliwa suna girin ku guda inna ku guda baban ku guda ku yan ina ne hai da hausa ina hai da hausa ba da ya fara wurin asibitin farida ko kun san sunan nan garin me suna ne hmm? kantin daji kantin daji annan nan ungoku eh. kun san sunan nan garin gaba ɗaya eh. me suna ne kantin daji hmm, kantin daji ku? Eh. daga can zuwa nan ne me kun ka kawo kunan Wanku ina wanku yake? Ina salliya. Me kun ka zo yi nan wurin? Bara, bara. Ina ina ku take? Ina jira. Baban ku ha? Babu ya Babu mai iya iya faru. Yana faru? Me ya kai faru? Aiki. Aiki me ya kai? Motoci. Tun yaushe? inda an uku bai dawo ba yanzu eh. to me yasa kuke yin bara kawo ni ce me yasa kuke yin bara cewa bara ba eh, ba a muku abinci ne gidan ku ne ku kuwa ne ta kacewa ta tata ta mana ke ta kaya ba mu samu kuɗi ba ba ta mana abinci in ba ku samu kuɗi wanda kuwa ta muku abinci mm, eh. kullun sai ku haita kun je wurin bara eh? Eh. kullum ah, kuna zuwa makaranta mm, mm. kai wacce mu yasu makarantar ku kayan abubuwa abubuwa makaranta ma alhaji nan kuka zuwa makaranta to makarantar bukowa. ha ba sa ku makaranta ba to me yasa ba sa ku makaranta ba kai ka san ko shekarar kana shekarar kana shidda to kai shekarar kana uku hudu ko? Mm. Ah, ina wan kudin yake? iya can wuri me ya kai? ballon titi ballo? ballon titi ballo? kallon titi kallon titi? Eh. kallon titi kama ya? ana tara eh? ana tara gyara me ya kai? tara abin ka tunawa yi kai shi wannan ku na zuwa makaranta ina ka zuwa islamiyya wacce islamiyya ka zuwa eh, to makarantar boko ha makarantar boko muna zuwa shi yana zuwa makarantar boko wannan ku eh. to ka ce ba muku bai sa kuma kuma ka ce muku ba yau baba mu shi shi ya sa shi to ku ba sa kuma ku eh. yanzu kullum sai kun hito kun yi bara Eh? kullum yanzu na yanzu da me kuka so a maku a sai muku hura ya mm. an sai muku hura sai ku sha mm. to kuma kun ce kuna kai eh kai in kun haka kai sai muku mi mu sha ku je ku kira wannan ku zo mazo kawon su zo matsu a me ya haka yi kai shekarun ka na miliyan gida da ciwon kai goma gala kai kana zuwa makaranta eh. ta arabiya ko ta boko ta arabi ba sa mu ta boko ba gaba dai wacce unga kuke wow eh wow wacce ungu me asunan garin garinku wow kwaru mm. Eh, yaushe kun ka zo garin gusau miya mm. an daɗe na an ka ka koko na an ka ka nan ka a ba nan na an ka ka ba suwa wan gare shi na an kahe ka shi shekara ta yana kasan ko shekara ta yana wanga ya yi biya wancan hana wayan ka wanga mm. ya yi bakwai mm. to mi kun eh, daga haid da hausa zuwa na mi kun ka zo yin na miya ba me yasa kuke bara ina baban ku yake ya kai gurin ja ya ɓace Ya ɓace muku? Eh. Tun yaushe ɓace muku? Yanzu. Da an kai gurin hijira. Tun yaushe an kai gurin hijira. Yanzu mun dade nan ga. Ya an kai gurin hijira? Eh. Baban ku gurar wancan? Eh, duk babun mu gura to ya an kai an kai gurin hijira nan gusu an kai gurin hijira ko kuma can faru da an kai gurin hijira wow to ka ce ko nan gari an kai ok bai san baba ne ba shi tun yanzu tun ku da kuka baban ku muya eh. yanzu an dade an kai shekara nawa na eh. an yi shekara uku ko hudu to can ba ko da an ka zo da shi nan ga yana jaru kenan dai nan gara an kahe wai ba nan gara an kahe shi ba eh, yana jaru ko da haka tare da babanku kun ka zo nan garin a'a ba ku taba ganin babanku nan garin ba mm. ina ina ina ku take nan mata na gida. sana'a mi ta kai kanan eh. mu abba da eh, rashin lahimi kanan ku kai eh wa rashin lahimi kanan ku kai can Eh, nan nan ne nan gusau awa ga masassa um, tun yaushe yake fama da masassarat yanzu ah. yanzu an dan daɗe ah. eh an dan daɗe ah. don har da sanyi yanzu ku yanzu kun ka hito mi kun ka hito bara mm. sai kun hito kun kullum kuka yin bara ko kuma dai wata rana to ita ce ka cewa ku zo ku yi bara ko korai. dai ita to gidaje kuka shiga kuna yan baran ko titi kuka zuwa muya mm. ba gidaje ba to don me ba ku shiga gidaje kuna bara sai ku rinka shiga titi ku rinka bin titi muya mm. ba titi muka yi ba ina kuka yin baran muya mm. nan bisa hanya eh sai ku ce ya ya kuka ce mutane ba Hmm? kuɗi aka baku ko abinci aka sai muku muya mm. wata wani ana sai muna abinci wani ta kuma kuɗi aka ba to an ka ba ku kuɗi me kuka da suwa yanzu mu mun ka kai ma sai ta makomi abinci ta ka sai muna ko wajen ta muna abinci wata ran wata ran ha wata ran mm. ta aje da sahi sai ma ya kama yanzu a ah, kana da wa kai ko kai babba Ni abba. Baka da. Amiya ta e. mm. ba. Eh. Ina wa yake? Amiya. da yake ba. Tun yin shi abu kusa. Yana gida. Yana gida. Yana nan garin. Mm. Wan kuɗin ya girma na. Mm. Ya girma na wanku. Ba mun kutu ya girma na. Amiya. A'a. Bai girma na wa wanku? Eh. Shi wancan bai san babanku ba kenan. Wanga. wanda an ka zo da shi nan garin yana jariri yanzu to kun ci abinci da sahi da sahi i kun mun ka to da rana ha da rana da muka yi to an ka sai wani abinci wasu sai maku wani to yanzu idan wani ƙara sai maku abinci me za ku da abincin ci zamani ko ba ku zuwa makarantar arabiya ko ba ku zuwa makarantar boko i ba sa ba wa makon ga ɗunkin inam kuma kuna so a sa ku makaranta ku mm. kuna ganin abokan kuna zuwa makaranta to in kuka eh? gani ya kuka ji mm. in kun ka ga suna zuwa makaranta ya kuka ji ba ku ba ku jin cewa kuma da a ce kun samu a sa ku makaranta za ku rinka zuwa eh. ita inda ku sana'a mita tana ta sana'a eh, eh. ba ta sana'a komi to Allah ya kyauta ga mai biredi tv mai biredi tv ga mai biredi tv faɗakar ruwa nishaɗi sai in mai biredi TV. Kakara gasa online TV, mai biredi TV, gidan TV mai faɗakarwa, tare da nishaɗantarwa.